Amina. Ya na ganki da ti, ni kuma na san ba zo da shi yau. Ni ce na dafa maka yanzu don ka ji daɗin gudanar da aiki yadda ya kamata. To amma saki ne? Ranka daɗe, ka yi haƙuri na yi ƙoƙarin tare ka, amma na san yau ba ta cikin ɗaya daga cikin ranakan da kake azumi, kuma idan an kama ka kana buƙata za ka zaɓa. Hakan ya sa ma na yi ƙoƙarin sanin idan yayin da kake amfani da su. To amma banda rigima irin taki amina wani lokacin ke ma ya kai kika san irin kala ganyen shayin da nake so ka manta idan ka zo kana ba mu noma shayi mai sha ta nan ne na gano ganyen shayin da kake amfani da shi domin ba taɓa shan shayi mai daɗi irin wanda kake zuwa da shi to me abin kyautatawa nan aiki kike kuma ana biyan ki hakkin ki to kin ga ai ba wani ba a ciki sabo yalla bai gaskiya ya kamata ka taɓa shayin nan domin na san makin da zan samu a cikin dare. amma da so samu ne na kusan na samu maki ɗari bisa ɗari domin samun ƙwarin gwiwan koyon kyawawan halaye daga gare ka ɗan ina son ka kyautata mun zato ka cire wasu wasi a ranka duka abin da ka ga yi daga gare ka na koya saboda annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce saka alkhairi da alkhairi yana ɗaya daga cikin kyawawan aikan alkhairi da ɗan adam ya kamata ya aikata idan na yi la'akari da kyautatawa da kake yi min a kodiyaushe ya kamata na yi maka abin da ya fi haka. To na ji, yanzu dai ke haƙuri, gaskiya ba na jin shayi a wannan lokacin saboda akwai uzurka ina so ne yanzu na kammala in fita kuma ina son zan je gida. Ah, akwai abin da nake so zan yi gaskiya ke <laughs> Ai duk wanda ya maka hanyar cin abinci da kuma rufin asiranka ya gama yi maka komai a duniya. Bakina ba zai iya furta abin da ke cikin zuciyata ba na kyautatawarka. To na ji. yanzu dai ke haƙuri gaskiya ba na jin shan shayi a wannan lokacin saboda akwai uzurka ana so ne yanzu na kammala in fita kuma ina son zan je gida ah, akwai abin da nake so zan yi gaskiya ke haƙuri. Allah na tabbata kana samun nutsuwa da kuma jin daɗi a duk lokacin da kake aiki da kuma kofin shayi a gefenka. Shi yasa na yi ƙoƙarin faranta maka rai domin a gurina karanta maka rai yana ɗaya daga cikin sunnonin aikin ofis dina waɗanda aka ɗauke ni a kansu su ne wajibi. To ai dafa shayi baya daga cikin abubuwan da na ɗauke ki aiki a wannan ofis da Aikin da aka ɗauke ki kina yi, saboda haka wannan ki bar wa masu yi su aikin su. Gaskiya ki tafi da shi ba zan sha ba, saboda da na kammala abin da nake fita zan ki haƙuri. Ba kuma yallaɓai.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 duk da cewa kamar yadda na ambata miki dafa shayi da kawo min duka baya daga cikin aikin da na dauke ki amma na lura da cewa idan na sha za ki samu ladan haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sanya farin ciki a zuciya ko a fuska dan adam shi ma sunna ne kuma Allah zai baka ladan haka to ina fata Allah hada mu da ni da ke ladan gaba ki da na gode Allah bai da wannan damar da ka bani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 wallahi na ɗauka farauni ya ce na shirin maki ta kowa zai ta sa ana ɗan ɗaga mata alfa'i eh. haba zaidu kawai me isa baka da hankali ne hmm? kullum kai baka da aiki sai shirme haka kawai daga zuwa ka ga yarinya baka san daga ina take ba baka san wace ce ba sai ka maki ta ma wallahi na da ta farauni ya ce kuma ni ai gani ne eh, ai ba mu da wata baƙuwa a gidan nan ko da yake ma ni ai ba wani muhimmanci ake ban a gidan nan ba na duk wasu abubuwa da ake yi kawai sai nan ga kawai abubuwa suna ta faruwa ni kawai ban ma sani ba rufe mun baki shashashan banza shashashan wofi kan na ƙara jin wannan sakarcin daga bakinka kai ne har za ka buɗe baki ka ce ba a ɗaukaka da muhimmanci hmm? to me kake so a yi maka duk abin da ake a gidan nan wato baka gani kenan kai kai wato duk abin da kake kana tunanin ban sani ba ido kawai na zuba maka nake danna zuciyata saboda kaka je ka jefa min hawan jini hmm? amma yanzu kai shine haka ke da wani bakin magana ko haba umma wani kawai ni ne kawai sarkin laifi a gidan nan shikenan abin da na yi da wanda ban yi ba ma gaba daya dauka a azam kawai saboda ni ne sarkin laifi duk da ma dai na san tun da wannan dan sa idan yana nan ai wallahi ba zai bari mu zauna lafiya da ke kawai tsakanin mu yake shiga ni da ke wallahi bari ka ji in dai gyara kayanka shine sa ido to sa ido yanzu aka fare maka kaji ko kuma bari ka ji wannan yarinyar da ka gani a cikin gidan nan amanar mu ce kada ka kuskura ka ce za ka yi mata abin da za ka zuba mana da kima da mutuncin gidan nan kaji na gaya maka saboda kai ba mutuncin ne da kai ba na fahimta Amina an sa min jakar a mota? Eh an saka kuma sun riga da sun saita mota dan da ka fito tafiyar kawai za ka To na gode sosai. So ina dan duba wani abu ne da na kammala insha Allah yanzu zan fita. Amma yalla bai. Zai iya neman wata alfama? Ta me fa? ko dai shi ne dalilin da ya sa dama kika kamun shayi saboda kina da bukata a wurina wannan kyautatawa ce na alaka da ka saka ta layin biya ina jinki ina bai me zai hana a cikin ayyuka na wannan ofis din ka haɗa min da dafa maka shayi domin na dinga yi maka shi anan kaga moni ma sai ta zo dan kaga ba mata ne da kai ba da kana da mata ita za ta dinga yi amma yanzu moni ce idan kuma ka ɗora min wannan hakkin za ka je ta a'a gaskiya ki hakuri wannan baya daga cikin aikin da ya kamata in baki saboda shan shayi da yake gani ɗabi'a ta ce tun na gare mahaifiyata kuma ta fi kowa sani na ta san abin da nake so kuma ta wajabta wa kanta wannan domin ta faranta min kamar yadda ni ba nake faranta mata a rayuwa saboda haka ita a gurinta wannan ba komai ba ne tun da yanzu ta riga ta girma ba ta da wani kwakwaran aiki da ta sa a gaba wannan ɗin tana kallon sa a matsayin wani abu da zai ɗebe mata kewa kuma ita mahaifiyata da ke ganinta duk girman ɗanta ko ya kai lokacin dogar sanda ita kallon sa take a matsayin jariri saboda haka wannan aikin ta ne a bar mata ta yi kada ki shiga ciki. kayi wani shiru tunanin me kake yi hmm? dan uwanka ya ɗau ido ya ɗora a kanka ba abin da yake so illa iyaka ya ga ka zama mutumin kirki ma kowa amma kai baka ganewa kai kullum baka da abokin bacin rai sai shi kake ɗorawa duk wani abu gani kake kamar ba kaunarka yake ba kuma shine mai ka saboda haka ka kiyaye da duk abubuwan da yake yi a kanka ba faki ba ne awa amma to ni to ni me nake yi ni ni me nake yi ne me kake tambaya ma kake kenan hmm karfin hali to inda gaske ne abin da kake faɗa ka matso in ji ƙanshin bakinka na ce ka matso in ji ƙanshin bakinka ai ba abin da zai sa ka fita gidan nan lafiya lafiya ka dawo lafiya ba kai bushe bushe ba yawa ni ba abin da na sha ba ni tun shayin sa ba ni ba abin da na ƙara sha wallahi da kenan ka ɗauka duk abin da kake ba na gane ka a matsayina na mahaifiyarka haƙuri kawai nake na ja bakina ne shiru ne kukan zuci ko da ban ban zub da hawaye ba na ja baki ne shiru dan haka idan ka fita duk abin da ka aikata na ba daidai ba ina ganewa shiru kawai nake na kau da kai saboda gudun bacin rai kaza tana taka ɗanta ne ba dan tana kinsa ba amanar su tsakanin ɗa da uwa wani abu ne da Allah kaɗai ya san iyakarsa dan haka ka kula ka yi ƙoƙari ka bar irin waɗannan munanan halayen naka ni dai addu'ata a matsayina na uwa kullum addu'a nake Allah ya shirye ka babu dare babu rana haka kuma shi ma dan uwanka mu dai fatan mu Allah ya sa kai mai shiriwa ne amma umma magana ta gaskiya zai wahala ki iya dahuwa ta shayi ko na makamancin wannan da ya kai irin na na ta gaskiya su so za ka ki ki tsaya iya matsayin ki. To a ina za ka haɗa? Kai amanar son da ke tsakanin ɗa da uwa. Ta wuce a danganta ta da aikin sakatare. Amma ba dai, yawa na kishan yayi da ɗin sosai. Na ji daɗin sa gaskiya. Alhamdulillah, tunda dai ba a bani makin fata ba. Gaskiya ne. Ba damuwa. Ah, to, shi ke ina ganin ma? Eh, gobe ina son zan shigo da wuri ko da eh, kafin lokacin da za ku fito ki dan gyara min nan da alami zan fito yanzu a gyara ai komai amma ke ki samu ki gama ki tafi da wuri kin ga lokacin tashi ya kusa zuwa da ka tana waje da mama to So halitta ce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 na Allah kake nuna mu hankali kin fito kina waje waje kice ba inda zaki so ki ki fiki da mutane ki ware ko zauna zauna mana to in ba fita zaki ba me kai kina? bari in kora miki bayani umma ta gaya mun cewa ke yar amana ce a cikin gidan nan saboda haka mu dole mu kula da mutuncin ki da kuma amanar da aka bamu kina ji na duk girman gidan da kike gani mu biyu ne kadai yaya a cikin gidan nan daga yaya na ali dan sa ido sai kuma ni zaidu zakin maza fasa taro kuma ba na son rini sai kuma ita mamsin tamu sannan kuma ke yar karo da aka karo mana yanzu bayan da za mu dole mu zauna da ke a haka kin san me nake so da ke ba na so ki dinga fita saboda wannan unguwar tamu akwai 'yan iska mayagu in za ganki sai su yi da ke mu kaɗai ne jajayen wuya da suke jin tsoron mu kin ji ko kai ki dinga fita kin ji na gaya miki kai ki sake ki fita a je garin shirme haushin kaza ya wuce akan dami ke yana kina an da baya ne ba na gaya miki cewa saboda ni aka kawo ki gidan nan ba kuma kina karkashin kulawa ta shi ya da ke gani ba abin da zai iya miki jirgin yawo ne ni kuma am available for you kin ji ko kin ji na gaya miki ki daina fita tashi shiga ciki hanzarta mana ke kin iya girki ke ya ina miki magana kina na kakkaɗa min kai, kama an an zira jaba buta magana raki kin iya girki na iya yawa wani irin girki ka iya dan yunwa nake ji kuma na san yanda umma ta dau zafin nan ba abin da ta iya girka me kika iya girka na iya tuwon shinkafa da tuwon tuwon dawa da miyan kuka da zogala da kwaɗi da ke dala ya isa ya ana maganin girki kina maganin wani kwado kwado wa zai ci kwado kin ga nayi kama da wanda zai ci kwado ne a gidan nan girki nake so ki na gaske ki lallaba ki sadada ki shiga kitchen ko yar taliyar yaran nan ne ki mun ko yar jalab sharp sharp kuma nake ji serious kin ji ko daga kai mun to ki kalle ni sosai kina su su kuma da kai ai bai dace ba ki kalle ni sosai saboda ni zan ci gaba da kula da ki a cikin gidan nan kin ji ko yawa jiki sauri ki je mana almara sai shegen tsoro kan wata farar kura yarinya da sanna za ki hau layi in dai zai dine wallahi sai kin zo hannuna wato lubna duk lokacin da nake tare da ke sai in dinga jin wani irin shauƙin soyayya yake yana ƙara kama ni Allah ko Uwa ya san gaskiya sai dai son zuciya ya hana shi abin da ni ma nake faɗa masa kenan amma da yake hauka ne a kwakwalwar shi ya kasa ganewa na gaya maka cewa ba zan baka auren yata ba idan ka ga libuna ta aure ka sai dai ta canja uba ba dai ni ba haba alhaji yanzu da ban duk wannan magana da kake akan wannan yaron kake yin ta ke mata ta ce kuma dole ra'ayi na zaki wallahi kuma idan kika ki za mu samu matsala da ke karo da karo sai rago ramin kura sai a yanta sakwakiyar duniya sai a cikin kasuwa a ina ne inda ake karo kuma a tashi lafiya babu shi rayuwa da tarko ina son ki gaya min menene sana'a safras a wannan shekarar ya gama makaranta kuma yana kokarin neman aiki a yanzu haka ma yana sana'a ranar ta kafinta Ka me? Kafinta? Make makin raina sana'ar da kafinta ne. Amma shi wannan mutumin sai ka ce ba musulmi ba? Lissafi ne ke canjawa a yayin da ake bambance tsakanin ayar da tsakuwa. A yayin kwankwasa kofa ne, carab shi ma kwankwasa kofar ɗakinsa sai dai bai san wani irin mukulli ne za a buɗe da shi ba. Rayuwa da tarko. Ya na ganka cike da farin ciki ne. Wala na wata dukiya na samu wallahi. Na dubiya gaba ɗaya. kai ya ta. In ka auro ta ina zaka ka aje ta. Ban gane ba ni a ina nake. A wannan kangon zaka ka aje. A kangon ne? Rayuwar tarko. A fatan ba wata matsala ko? Wala ba wata damuwa. Yanzu ma ka gani ne wallahi zan je gurin Hadiza Gabon. Hadiza Gabon? Yarinya yar kulilliba yar wasan kwaikwayo. Eh ita, kana kallon fim ɗinta ne? Sosai ma kuwa. Kamfanin Shining Stars Musical Studio tare da haɗin gwiwar zauren nishaɗin Kannywood suka ɗauki nan ka muku shararren wannan series movie mai suna Rayuwa da Tarko. Wannan aikin da zan ba ku wuyarsa ta yi yawa don haka sai kun kula. In dai ka yarda da ni ka je gida kai kwanciyarka da mashari. Ba zan iya ba. kuma na gaya maka kada kai komai sai ka tuntube ni wanda ya dauki nayin wannan shiri AAC ko confirm wa alaikum salam kin ga ana rana ki shigo in karasa sani kai ki gida ya hakuri sai dai ban gane ka mashiryin shirin Hamisu Ibrahim Eta wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8 da rabi na dare lalle kai kuskure aba da Allah alaji bai kama na mana hankali wanda ya bada umarni Ali Gumzak sak yake faruwa ka gane wani alaji ne ko e mafarauci ne yake bukatar wani zomo idan laki wa mutane shi guda Allah babban laki a nan gurin amma da Allah ka dan kiyaye saboda ka gane mutanen nan kan su sa mana rashi abu wai me yasa mai gidan nan na yake da taurin kai dan me ta gore ne ba tausayi gare shi ba gane a shirye ya fito eh, eh. haka Allah yake sa. Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun saki shirin zai zo muku kai tsaye. Rayuwar tarko, rayuwar tarko. Idan akwai sunan da ya dace na kira ka wanda ya fi wannan, to zan kira ka da shi ba ma dan bakin ciki ba. Tun da na fuskanci cewa baka son rayuwa ta da buke su, wallahi tun da na saka a kwandon shara. da wata tsinanniyar kake waya da har kake kwance kake mata murmushi wata shegiyar ce gaskiya da hankali kuwa ba ni da hankali ni zaka ciwo amana kake ha'inta ta kana munafurta ta kana waya da wata tsinanniya shegiya a nan a kwance ina so sanar ki shi tarki shirki nan da wata daya kana tare da kai shine mafarin sirrinka bilkisu kin san cewa duk duniya babu wanda ya san sirrinki da na sani idan kika kai ni bango zan fasa kowa ma ya sani sai da duk hukuncin da za mu ɗauka mu ɗauka daga ni har ke. Na tare da kai. Na samu labarinka. An ce ba ka da wasa akan aikinka. Kaga wannan so nake kala dattan min da shi. To noman ne. Gwarzon mawaƙa. Mawaƙin da ake yayi gabas da yamma. Sannan kuma mai zamu. Allah shine mai zamani. Wannan gaskiya ne. Ga wanda ya gane hakan ba? A'a. wannan ba hujja ba ce idan ba wakar ka ba ba na sauraron kowace waka idan ba wakar ka ba ba na jin daɗin kowace waka idan ba wakar ka ba ba na kallon kowace waka a matsayin waka na tare da kai dan umar uk multimedia presentation na tare da kai A story of a young man newly married to a young beautiful wife. Wise man says being suspicious in marriage is the end of the journey. Na tare da kai. She's suspicious of him meeting with other ladies outside and asks her friend to take him. Na tare da kai. She falls in love with her friend's husband in the line of her duty. Na tare da kai. ya kamata a ce na cika mutane su da na dauka zan musu aiki kasan su masoya ya kamata a riga karfafa musu gwiwa saboda da bazar su muke rawa na tare da kai A life journey where only time can tell who your parents are. Na tare da kai, starring Umar M. Sharif, Salis S. Vladi, Abdul Sahilu, Ibrahim Bala, Aisha Najam, Aisha Humaira, Sadiq Adam, Isa Ayagi, and introducing the best upcoming Hausa musician of the year 2020, Umar UK, na tare da kai, written by Abba Harana, top producer Yusuf Asasanda, executive producer Umar UK, produced by Abba Harana, and directed by Ibrahim Bala, na tare da kai. Na kusa na mallaki marayina. kana tare da ni ina tare da kai muna tare da juna wace ce da har take so ta shiga cikin zuciyarka wace ce take so ta raba ni da kai daman kina da wani miji ne bayan ni yaushe kika fara cin amana aure ban sani ba na tare da kai ki hakuri ni yar aiki ce ba ni da laifi mijinki umar yana munafunta da ke ma'ana yana da wacce yake so a waje ko ba shi da wani buri da ya wuce ya aure ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zai ji haka gaskiya na yadda mata zuciyar jarirai gare su duk wanda ya mutu baya bukatar irin waɗannan kalaman aikin banza aikin wuce akan irin wannan matsalar kike ta da hankali ki su da zan iya daukan kowane irin mataki akan Umar UK wallahi wallahi ba zan kyale shi ba shiga zuciyar matata shine sa, dole Umar UK ya karɓi horo ne tsanani daga gwamnati Na tare da kai bayan soya ga kai kuka kuka Sir, have you seen it? What is it, madam? It is in this newspaper. Emirates College of Health Sciences and Technology, Kano, has opened its portals for sales of 2020-2021 admission forms. Great! How about list of courses? It offers a three-year professional diploma on community health extension worker, pharmacy technician, medical laboratory technician, environmental health technician, health information management, and dental surgery technician. Professional diploma and diploma h and degree courses at affordable rate and in a serene environment with maximum security. Our hostels and extracurricular activities help in making your learning fun. ACOSAT, Citadel of Healthcare Professionalism. For more details, visit our website www.acosat.edu.ng or email us on acosatinfo at gmail.com. Social media handles Facebook, Instagram, Twitter Hashtag ACOSAT.